A lokacin da aka rantsar da shi a shekarar 2018, Firaministan Habasha abi Ahmed ya sha jinjina daga mutanen ƙasar da sauran shugabannin duniya da suka yi murnar zamansa jagoran ƙasa ta biyu mafi yawan mutane a Afirka. We all have said enough is enough. We all have vowed never again. Now the time for promises over. We need to act. and time is not on our side. A farkon mulkin sa Abi kamar yadda ake kiransa a Habasha ya janye takunkumin rufe jaridu masu zaman kansu. Ya kuma sako dubban fursunonin siyasa tare da bude kofa ga 'yan fafutuka da suka gudu ƙetare su dawo gida. Sannan ya ɗaukaka likafar mata ta hanyar amincewa da 'yar takarar shugaban ƙasa mace A shekara ta 2019, matashin shugaban mai cike da kwarjini ya samu kyautar lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel saboda kawo ƙarshen rikicin shekara ashirin tsakanin Habasha da makwabciyarta Eritrea. Shekaru shida bayan haka, Abiy Ahmed ya fara gundurar jama'a tare da sare musu gwiwa. A matsayinsa na firaminista na farko daga ƙabilar Oromo, Abiy na shugabantar ƙasa da rikicin ƙabilanci da yakin basasa suka ɗaiɗaita sannan ya gaza sharewa mutanen da suka goya masa baya hawayensu wato matasa yakin basasar da aka yi a arewacin kasar a ƙarƙashin shugabancinsa tsakanin shekarar 2020 zuwa 2022 ya laƙume rayukar fararen hula kimanin 600 a yanzu an sake komawa 'yar gidan jiya habasha ta fada cikin yunwa da fatara da katsewar intanet tare da kame-kamen 'yan adawa da manema labarai a wannan ƙasa mai mutane miliyan 125 masu bayar da gudunmawa da suka cicciba matashin shugaban da farko yanzu sun fara juya masa baya anya waɗannan kalaman nasa za su iya tasiri a ƙasar da ke da rikicin ƙabilanci shin za a iya cin nasara cikin sauƙi kuwa ko dai barazana ce kawai da cika baki shugaban ke yi